Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 25 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba tsakanin labarai. To Aziza jiya talata kasar Rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kaiwa dakarun Ukraine a yunkurin kwace yankin Donbass. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya talata cewa kasashe da ya kwatanta da waɗanda suke gefen hanya suna cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa rasha kana a jamhuriyar niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban-daban na kasar sun gudanar da taron kwanaki biyar a birnin yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun aiki kanan labaran kenan A Najeriya jagoran al'umma sun ce akwai buƙatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa domin shawo kan yadda ƙiyayya da juna ke ci gaba da haɓaka da nufin wanzar da zaman lafiya. For example, what happened in Anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion. domin cimma wannan manufa wata ƙungiyar sulhunta mabiyan addinai a Najeriya mai suna Religious for Peace ta ɗauki matakin ganin mabiyan addinai sun mutunta juna. Ah, da mu christians da muslims da judaism dukkanmu dan eh, adamu ne wata ake ce da mu abrahamic religion dukkanmu daga iyali ɗaya ne amma mutane ba su sani ba suna ta kawo tashin hankali ta wasu ayyukan da bai kamata Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya talata kasar rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kai wa dakarun ukraine na yunkurin kwace donbass bayan watanni uku cur da shugaban rasha vladimir putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarar da gwamnatin fadan da ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan ukraine da suka hada da severodonetsk da ke gabar gabashin kogin sveki donetsk da birnin tagwaicinsa na chans da ke bangaren yammacin gabar kogin inda dakarun rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su gwamnan lardin luhansk na ukraine sarahi gaidai ya ce kaimin barin wuta da ruwan bama-baman da rasha ke yi ya ninka ninkin ba ninkin ya ce suna lalata birnin ne kawai mai kimanin mutane dubu goma sha biyar a ciki a cikin jawabinsa da dare da ya yi a baya-bayan nan shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a shekaran jiya litinin cewa a makonni masu zuwa yakin zai kasance mai tsananin wahala kuma dole ne mu lura da haka yana mai nufin da faɗa a yankin donbass shugaban ƙasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya faɗa a jiya talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa rasha ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka ta au ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin moscow da kiev ramaphosa ya yi waɗannan huricin ne a lokacin da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiyya ga ukraine kasar afirka ta kudu mai alaka ta kudu da kudu da moscow saboda gawin bayan da tarayyar soviet take baiwa gogar mayan yaki da wariyar launin fata ta kaura cewa kuri'a da majalisar ɗinkin duniya ta kada na yin tir da mamayar ukraine da kuma yin allah wadai da rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban na kasar suna gudanar da taron kwanaki biyar a birnin yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun ayyuka Wannan taro da ke samun halartar dukkan wasu masu bakin fada a a sha'anin ayyukan 'yan sandan niger na matsayin wata haduwar musanyar bayanai a tsakaninsu ta yadda za a ƙara jan ɗamara a ci gaba da neman hanyoyin tunkarar ƙalubalen da suka addabi jama'a a yau a birane da karkara inda ayyukan asha ke kara yawaita kwamishinan 'yan sanda dr abu muntari shine kakakin hukumar 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya taro ne na ƙara ma juna sani saboda jahohin aka diba suna da ɗan bambancin abubuwan da shahi tsaro tsakankaninsu to kuma bayan haka nan a diba a gani me ya kamata a ƙara gyarawa wanda zai sa mu 'yan sanda da kanmu mu ji daɗin ta yadda aikin mu wa mu wa mu ma baki ɗaya hari da aka kai ma hukumomi ko ma'aikatan na 'yan sanda misali kamar bakin iyaka in muka ɗauka a jihar tilabiri inda muka ɗora samun hari so ɗaya so biyu har so uku abubuwa ne waɗanda ya kamata mu ƙara diba su mu ya kamata a yi. jihar agades mai makwabtaka da ƙasashen mali algeria libya da chadi na daga cikin yankunan da suka fi fama da 'yan takife shugaban hukumar 'yan sandan jihar kwamishina isufu haruna ali da ke halartar wannan zama ya yi mana bayani a game da halin da ake ciki iyaka da wannan kasashen ba karamin kalubale ne gare mu ba kwaya sai ta bi ta agadis take ta ya wannan kasashe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wakilin sashen hausa a birnin yamai sule mummuni barma ya aiko mana da karin bayani nan da ba jimawa ba baba zai sake dawa don kawo mana karashen labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen mu a najeriya jagororin al'umma sun yi ittifaki cewa akwai buƙatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa domin shawo kan yadda ƙiyayya da juna ke ci gaba da haɓaka da kuma wanzar da zaman lafiya wannan na zuwa ne lokacin da ake ci gaba da samun rahoton na kisan gilla ga jama'a a yankunan da ba nasu na asali ba abinda mai alfarma sarkin musulmi ya bukaci jama'a da su kai zukata nesa daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton Najeriya dai ta kasance ƙasa wadda ke da al'ummomi masu mabambanta addinai da kuma kabila waɗanda ke zaune wuri daya shekaru da dama. Duk da da'awar zaman lafiya da juna da manyan addinan ƙasar ke koyarwa ga mabiyansu, wasu lokuta akan samu tashe-tashen hankula sanadiyar addini ko kabilanci. hakan ne sa shugaban majalisar koliya a kan lamuran addinin musulunci a kasar mai alfarma sarki musulmi muhammadu sa'ada abubakar ya nuna damuwa akan yadda kafafen sada zumunta na yanar gizo ke ruruta irin waɗannan matsalolin for example what happened in anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion alal misali abin da ya faru a jihar anambara abu ne na dabbanci kuma mummuna a yanke mace da 'ya'yanta waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wai saboda bambancin kabila ko addini yana so sanar da jama'a cewa tuni na yi magana da gwamnan jihar anambra charles soludo da wasu jagororin yankin kan wannan batun kuma na gamsu da matakan da suke ɗauka na shawakan tashi-tashi hankulan jama'a a yankin na gabascin najeriya don mu zauna lafiya da juna mu muna kula da duk wanda ya zo cikin mai zauna don haka muna son a kula da mutanenmu da ke zaune a wasu wurare mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshibanjo wanda ya ziyarci fada mai alfarma sarkin musulmi a wata ziyara da ya kai a sokoto cikin daren jiya talata ya aminta da cewa lallai haɗin kan ƙasar ne kawai zai iya tsirar da ita da kuma ci gaba da riƙe martabarta ga idanun ƙasashen duniya The unity of this country is the reason why we are respected. Is the reason why haɗin kan ƙasar nan ne yasa take da kima a idanun duniya kuma dole ne mu riƙe wannan martabar kar mu yadda da duk wani abu da zai kawo illa ga haɗin kanmu uh, wannan ce hanyar da ya kamata mu zauna a ƙasar nan ƙasa wadda ke da mabiya addinai daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban kai ko wanda bai imani da kowane abin bauta ba idan najeriya ne dole mu zauna lafiya tare da juna wani abu da kan daurewa 'yan najeriya kai shine jagororin al'umma sun jima suna da'awar zaman lafiya tsakanin jama'a amma kuma hakan bai hana samun tashin hankali idan wani abu ya faru mataimakin shugaban najeriya dai ya zo sokoto ne domin ganawa da wakilan da za su yi zaben fitar da 'yan takara na jam'iyyar apc sa ɗaya daga cikin masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasar sai dai an hana 'yan jarida shiga wurin ganawar wadda ta gudana cikin daren jiya talata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida nasir Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba makeri da karashen labaran duniya. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce an kashe mutane goma sha biyar wanda a halin yanzu mutanen da aka kashe sun kai goma sha takwas a makarantar yara a jiya talata. Abbott ya ce wanda ake zargi da harbin wani matashi ne dan shekara goma sha takwas shi ma ya mutu kuma an yi imanin jami'an da suka kai ɗauki ne suka kashe shi. ya ce an kashe yara goma sha hudu da malami ɗaya a makarantar firamare ta rob da ke ubaldi mai tazarar kimalin mal 85 yamma da san antonio abot ya ce wanda ya harbin yana da bindigar hannu da watakila babban bindiga ne motar daukar marasa lafiya sun kwashe yara goma sha uku zuwa asibitin ubaldi bayan da aka samu rahoto wani mai harbin mai kan uwa da wabi a makarantar firamare ta rob da ke ubaldi mai kimanin kilomita 135 yamma da san antonio in ji jami'an asibitin ba a dai san yanayin munin raunukan da mutane suka samu ba kamar yadda ba a san ko an kammala kiɗayen mutane da suka mutu a cikin wannan lamarin ba a ƙarshe koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku a yau laraba in ji koriya ta kudu sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya kammala ziyararsa a arewa maso gabashin asiya a cikin faɗakarwa ga manema labarai sojojin koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami daga yankin sunan na pyongyang zuwa gabar tekun gabashinta jama'an tsaron gabar tekun japan su kuma sun bayar da rahoto cewa koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da yasa aka samu saɓani tsakanin adadin makamai masu linzami da japan da kuma koriya ta kudu suka bayar ba kazalika babu wata alama game da iyakar makaman rokan ko kuma inda za su faɗi jama'an amurka sun yi ta gargaɗi cewa koriya ta arewa na shirin yin gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango ko watakila ma gwajin makamin nukiliya a lokacin da biden zai kai ziyara a asiya da yammacin jiya talata ne biden ya kammala ran gajinsa na kwanaki shida wanda ya kai a koriya ta kudu da japan da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiyar sulhunta mabiyan addinai a Najeriya mai suna Religious for Peace ta ce dole sai mabiya sun mutunta addinan juna idan ana buƙatar samun zaman lafiya daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da rashin fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban a Najeriya. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, Pastor Simon Dolly na ɓangaren matasa Kirista a Najeriya ya bayyana cewa. akwai kuskure da yawan da yake faruwa a wannan lokaci domin mutane sun ɗauki maganan addini suka sa kai suna so su kawo tashin hankali a wannan kasa da mu christians da muslims da judaism duk mu yan eh, adamu ne wata ake ce da mu abrahamic religion dukkan daga iyali ɗaya ne amma mutane ba su sani ba suna ta kawo tashin hankali ta wasu ayyukan da bai kamata ba na lura cewa wannan duk abubuwan da yake faruwa nan akwai maganan siyasa a ciki akwai 'yan siyasa da suka fake a wannan lokaci suna neman su kawo tashin tashin hankali mu kuma shugabannin addinai ya kamata mu mai da hankali kalmomin mu da muke yi da rubuce rubucin da muke yi muna turawa gaskiya bai cancanta ba domin duk abin da zai kawo ga kisa ga mutum gaskiya ba mai kyau bane mu mai da hankali abubuwan da muke a wannan lokaci domin yanzu nan lokaci ne da mutane da yawa ransu a bace ga wahaloli sun yi yawa mutane ba su da kudade a jiwonsu rigimo suna da yawa talauci ya yawa kuma jahilci ya yawa to abu karami dan kawai yanzu sai kawo tashin hankali a kasan nan irin wannan kira da faɗakarwa da kungiyoyi na addinai da ma wasu da ke rajin zaman lafiya haɗa da matakan da gwamnatoci ke ɗauka kan lamarin na da matukar mahimmanci a daidai wannan lokaci musamman idan aka yi la'akari da yanayi na zamantakewar da ake da shi a Najeriya wacce ke da mabiya addinai iri daban-daban cikin al'umma fiye da mutum miliyan ɗari biyu kamar yadda Pastor Yohana Buru ya yi kari a kai. Kamar da Yesu Almasihu ya faɗa mana sowa kanka abin da kake sowa dan wanka ko makwabcinka. Babu wanda ke bin addini da gaske za a bata shi addini har ya ji daɗi domin da haka ina kira ga kowannen mu ya ko 'yan Najeriya mu zama masu mutunta addinin juna mu girmama addinin juna ko ba mu a cika addinin juna domin muna da addini mu ji tsoron Allah duk abin da zai kawo fitina ko hargitsi ko yamutsi abin da zai hana mu cin gaba da zaman lafiya a Najeriya ina roƙonku da musulmai da kiristoci ku dawo cikin hankalinku ta fuskar addinin Islama kuwa shak Imam Abdulmalik ya bayyana cewa kamata musulmin mu su san cewa addinin mu ya karantar da mu zaman lafiya tare da su wanda Allah ta'ala kaddara zaman mutane, tare walalla yanayin su da yanayin tunanin su ba daidai bane da mu amma mu muke kokari wajen gan cewa mun sayar da hakkin su kuma wannan addinin musulunci shi ya karantar da mu wannan wannan yana da kyau mu dinga referring matas din mu zuwa magabatan mu shugabanni mu na addinin musulunci limaman mu wanda muka san cewa suna fikusuf a kusa da mu mu nuna musu su ba mu fatawoyi wanda ya dace da abin da ya kamata muna fata yan uwa musulmi duk inda muke mu yi kokari mu kiyaye kuma Allah ta'ala ya yi mana jagora a ƙarshe dai an buƙaci kowane ɗan adam ya guji ɗaukar hukunci a hannunsa da sunan addini wanda yin hakan ke haifar da hargitsi da rashin zaman lafiya tsakanin al'umma shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. ma sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin. Baki mai yanka wuya. ana ci gaba da samun hayaniya a yayin da jam'iyyun siyasa suka da kufa kan tsayar da 'yan takarar zaben shekara ta 2023 Assalamu alaikum. Yanzu haka jam'iyyun siyasa a Najeriya sun soma gudanar da zaben fidda gwani domin tsayar da 'yan takararsu a matakai daban-daban na babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Domin cimma wa'adin da hukumar zaɓe ta INEC ta shata na gabatar da dukkan 'yan takara a ranar uku ga watan Yuni mai zuwa. Tuni da wasu jam'iyyu suka so mu tsayar da 'yan takararsu musamman na mukaman majalisun dokoki na jihohi da na tarayya. yayin da kuma aka soma shirye-shiryen tsaye da 'yan takarar gwamna. To sai dai fa ana samun hayaniya da korafe-korafe musamman a jam'iyyun APC mai mulkin kasar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Inda wasu 'yan takara musamman a wasu jihohi suke zargin wasu jagororin jam'iyyun da kokarin ɗoki ɗora na 'yan takara a maimakon bin zaɓin jama'a. Hakan ce ke faruwa a jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. inda wasu 'yan takarar gwamna ke korafin fifita wani ɗan takara a kansu a yayin da a jam'iyyar apc mai adawa a jihar tuni shida daga cikin 'yan takarar gwamna bakwai suka mika takardar koke zuwa ga uwar jam'iyyar ta ƙasa suna zargin jagororin jam'iyyar na jihar da fifita wani ɗan takara a kansu. dan majalisar wakilai kuma tsohon gwamnan jihar na rikon kwarya da ke neman jam'iyyar ta apc ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar sokoto abdullahi balarabe salame na cikin masu wannan korafin tun karon farin yadda aka hito da tsari na shugabanni a jihar sokoto ya saba ma tsari da ka'idodi abinda aka ce guidelines wanda an ka suwa wajen nada shugabanni domin dukkan 'yan takara abin da ya kamata ga ka'ida 'yan an zo wajen zaɓe na esco na wadda na loka gamman da wanda dan takara a kira shi shi tsaya shi bilayi in ya bilayi wanda ya yi rinjaya shi ne shi zai zamo ah, da wannan mukami ko kuma a yi abin da aka cewa consensus abin da a consensus sai da dan takara da dan takara sun haɗu sai su fahimci juna sai guda bar mu guda to sokoto ba haka nan ba sai suka yi wata kamar ya na consensus suka samu wasu mutane da suka gani da tije ne ga ganin su amma ba ka'idar jam'iyya ba mai yawan su ma waɗanda mutane ba sa so ne aka kaka ba musu domin an hana mu mutane a ba su dama su ɗauki waɗanda suka su zaɓi waɗanda suka su zaɓi aka zo za a yi congresses a head da delegate to kawai an zana kamin zuwan kwamiti an zana sunayen mutane a cikin wasu gidaje aka zane suna mutane yan kwamiti suka zo na yi korafi gaban su na ce musu kamin ku zo a riga an gudanar da zaɓe domin an zo an haɗa mutane cewa tuwa ne kuma ka za'awa kasancewar najeriya ce ya shigo aka taki ka'idodi aka take dokoki aka kibin guideline kawai aka ba su wannan suka rinci ido suka dauki wannan lai suka kuma da shi abuja to ka wannan abin da aka yi sai muka fahimci cewa kenan gaba ɗaya kusan za a ce an gama zaben gwamna idan aka tafi da haka can an aza mutane shugabanni waɗanda ba jama'a sun ka zaɓe su ba nan an zo yanzu an yadda delegate wanda ba a bari suka fafata da yan uwansu ba to in waɗannan delegate suka zo suka yi zaɓe akwai yiwuwar wani in ya haƙura wani ba zai hankula ba to duk wanda bai hankula ba ya kara cewa ya tsaya takara ya biya kuɗi sun zo sun tabbatar da ya biya kuɗi a asusun jam'iyya kuma a tsaya takara da shi ba to lalle in ya ji haƙƙin shi a hukuma tilo za a nemi shakin to neman haƙƙin nan ga wanda ya ci zaɓe haɗari gare shi ba wai yana tsaya ga wanda ya saba ba zai kai ga har da shi duk aikin da ya zai lalace wai don haka nan zai faru zanwara kaga yanzu tun da ba a zaɓe su hanyar da ya kamata ba to duk zaɓen da za su yi wa to akwai yiwuwar in mai kalubalanta ya yi kalubalanta jam'iyyar adawa ta yi kalubalanta akwai yiwuwar da sun zo farauta bushiyani kawai daga zungura sai ɗauka to mu matsayin mu na 'yan takara masu son apc ta yi nasara masu son mu kawo canji jihar sokoto mu haka ba za mu aminta rubabbun waɗanda an ka naɗa ba a zaɓe su ba su zo su zaɓe mu su zaɓe mu su shafa mana labu su zama sun sa uwa kwance ɗa sai muka ce a'a mu muna kira ga uwar jam'iyya tun da an yi zaɓen na haka ta kasa ta gyara to abin da muka so ga yanzu uwar jam'iyya shine ta bari a yi ƙato bayan ƙato duk wanda adda kati ya jefa idan duk wanda adda kati ya jefa ƙuri'a babu mai iya ƙalubalantar ma a kowace kotu amma akwai haɗari babba yan aka bari waɗanda dalilin suka yi zaɓe duk wanda sun ka zaɓa in dai jam'iyyar adawa ko kuma cikin mu waɗanda ba a yi daidai ba sun ka kotu to wannan aiki zai koma an koma zero. a can jihar naija kuma dan majalisar dattawa mai wakiltar arewacin jihar sanata aliyu sabi abdullahi da ke neman ta zarce ya zargi shugaban apc na jihar zakari jikan toro da nuna soyayya da goyon baya karara ga gwamnan jihar abubakar sani bello wanda shi ma yake neman tsayawa takarar kujerar ta majalisar dattawa a wannan mazaɓar. mai magana da yawon dan majalisar dattawan malam abdulmumini ata ya ce tuni da su ma suka rubuta takardar korafi zuwa ga uwar jam'iyyar ta ƙasa inda ma suke neman a dakatar da shugaban apc na jihar gaskiya ne alhamdulahi saboda rashin adalci na shi wannan shugaban jam'iyya ta apc na jihar niger wato honorable hadul jikan toro makamin bargo saboda a lokacin da tsohon kwamishina na land ta muktar na sale ya sai fom din takarar dan majalisar tarayya na bargo a gwara ya kai mai fom din domin ya gani a wannan wurin ne yake cewa shi yana tare da gona abubakar sani bello domin a takarar da abubakar sani bello yake yi. na eh, takarar sanata yana tare da shi ɗari bisa ɗari ba ma yana tare da shi ba yana gaba ma gaba su ne shi ne gaba gaba a wajen wannan takarar sa'an nan kuma ya ce duniya a gama duniya cewa lallai lallai da kan shi bidiyo na nan mun sa mun yi attachin da bidiyo din a cikin takardar da muka aika wanda muka kai a national headquarters shugaban kasa muhammadu buhari shi wanda yake shine jagoran jam'iyya sa'an nan da shi kuma dattijan arziki shugaban jam'iyya na kasa sanato abdullahi adamu a wurare daban-daban sun faɗi cewa sun faɗa ma 'yan takarkaru mabambanta cewa za su ba da filin inda da za a yi adalci da haka yan takarkaru su kwantar da hankalinsu za a yi masa adalci wanda idan aka yi zaɓe zaɓen da za a yi wanda in mutum da kanshi ya sha ƙasa ya san ya sha ƙasa to amma wannan tafiya a yi mun fi kowa ƙarfi ƙwarin gwiwa na faɗi da so da yawa cewa da yadda Allah za mu kada mu mu kada mu girma gwamna to amma kuma kakakin jam'iyyar ta APC a jihar naja Musa Sarkin Kaji ya ce wannan zargi ne maras tushe balle makama a cikin gida dai a wannan korafi ba za ka rasa shi ba amma abinda na sani da shi mai girma ciyaman a mutum ne mai adalci mutum ne mai kimantawa daidai gwargwado kuma korafi da suka yi a wani tunanin su dai daban amma shi dai na farko ba hana kowa siyan fam ba ba a ce kada wani a siyar ma da wani ko kar a siyar ma da wani ba su korafin da suke yana kamfen a zaɓi wani ɗan takara kar a zaɓi wani ɗan takara wato yana gaya jama'a musamman delegate cewa su zaɓe gwamna kasu zaɓi ah, sanata. Ah, ah. mutum ya ji tsoron takara da ko wani abu daban amma shi a mazaunin shi na shugaba balansi yake da girma gona lida ne na jam'iyyar apc a jihar niger wannan wani abu ne daban amma a mazaunin shi na ciyabar bai tara wasu ya ce ku yi wane kar ku yi wane ba. masu fashin baki dai irin su masanin shari'a barista mai nasara kogo umar sun lura cewa duk da yake abin da ya faru a jihar zamfara a zaben da ya gabata tamkar wata izina ce to amma har yanzu jam'iyyun siyasa a kasar ba su ɗauki darasin ba akwai alamu da dama da suka nuna cewa 'yan siyasa ɗin ba su shirye da su koyi darasi kamar misali in aka ɗauki wannan shirye-shirye da suke na zaben ciro dinnan sashe na 34 na dokar zaɓe ta ƙasa ta ba da dama na cewa jam'iyyu su yi ƙoƙari su yi wannan shirye-shiryen zaɓe za a miƙa hukuma zaɓe jadawalin bayanin sunayen waɗanda suka yi nasara a wannan zaben ciro ɗin kwana 180 kamin ranar zaɓe to idan ka la'akari da wannan sai ka ga kuma dokar da hukuma zaɓe ko ka'ida da ta basu na cewa su yi ƙoƙari su fito da 'yan takararsu tsakanin hudu ga watan afrilu zuwa uku ga watan yuni to sai ka ga gaba ɗaya dama sun ma saba kusan sun miƙe kafa sun shantake sai yanzu da ake sati ɗaya kamin karshen wannan wa'adin sannan ne suke ta buge-buge har wasu ma suna cewa wai a canza a daga musu lokaci a kara musu da sauransu kuma idan ka lura kamar in ka ɗauki sashe na 65 na dokar zaben ita kanta wadda ta fito da cewa ai duk idan an zo harkar zabe to dole e, kada a tursa samu wani kar a matsa mushi akwai wasu jam'iyyu da suka sanya ma cewa dole ma kamin ma a saida maka fom ko kuma an saida ma kamin ka cika ka kawo ansa to sai ka nuna cewa ka cika cewa ka yi murabus daga neman wan daga wannan takara din da kashin kanka ba tare da an tursa samu ka ba wanda kuma idan mutum ya je kotu da wannan za a iya su soke wannan abin nan ɗin da ake. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a gaida Murtala. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. To Aziza a takaice, a jiya talata kasar Rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kai wa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbass bayan watanni uku cur da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarar da gwamnatin. Fadan da ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveki Donetsk da birnin tagwacinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa rasha ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin moscow da kiev ramaphosa ya yi waɗannan hurricane ne a lokacin da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiyya ga ukraine a ƙarshe a jamhuriyar niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban na kasar suna gudanar da taron kwanaki biyar a birnin yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun ayyuka thomas sauraro ana maka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin baba makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbo Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri, ku huta lafiya, ma